رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 23 ga watan safar a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan wato biyar watan bature a wannan shekara ta 2000 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na talatin daidai za mu tashi babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan na 29 ne wadan sun ce darasi na 29 wadan sun ce darasi na 30 babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan wannan babi ne da yake magana dangane da wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa ko kuma ya sunnanta mummuna menene lada na wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna menene zunubi na wanda ya sunnanta mummunar sunna abinda babin zai karantar da mu kenan قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما wa qala ta'ala waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina ku dena surutu ko in fitar da ku ubangiji ta'ala ce wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina ana kididdiga siffa ta bayan Allah na gari wallazina yaquluna da waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu hab lana kai mana baiwa min azwajina a cikin matayenmu wa zurriyatina da zurriyar mu sune ƴaƴa da jikoki kai mana baiwar qurrata ayunin sanyin ido idan an ce qurrata ayun min al ne al kuma shine al-bard ziddul harri kishiyar zafi to laraba sukan ce sanyin ido suna nufin farin ciki ba dan komai ba sai dan saboda wato dan adam na fitar da hawaye wani lokaci dan farin ciki wani lokaci dan bakin ciki to hawayen da suka fita daga jikin mutum in na farin ciki ne sukan zo da sanyi waɗanda suka fita daga jikinsa kuma in na bakin ciki ne sukan zo da zafi da haka in sun tace maka addu'a ta gari sai su ce akarrallahu ainak Allah ya sanya yama idanka ma'ana Allah ya baka farin cikin da hawaye masu sanyi za su fita daga idanka wanda hawaye masu sanyi ba sa fita sai in farin ciki ne idan suka tashi mummunan addu'a ga mutum sai su ce askhanallahu aina fulan Allah ya zafafa idanun wani ma'ana ya game da hawaye masu zafi wanda hawaye masu zafi ba sa fita daga cikin ido sai in abin da ya faru na bakin ciki ne to waɗannan bayi na suna cewa rabbana ya ubangiji hablana min azwajina ka bamu cikin zurriyar mu da ƴaƴan mu qurrata a'yunin kai mana baiwa da farin ciki wato abin da zai dada mana rai don abin da zamu gani ya zanto wanda zai dada mana rai to shine malamai suke cewa menene abin da zai dada musu rai cikin zurriyar su shine su samu zurriyar nasu suna bin Allah tunda abin da aka koro na baya duk ya nuna siffa ce ta halayen mutane na gari tun daga wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wallazina yaquluna rabbana sarif anna azaba jahannama inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bayna zalika qawama wallazina la yad'una ma allahi har yazuwa nan wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama suka ce waj'alna kuma ka sanya mu ya ubangiji mu zanto da muttaqin dangane da masu takawa imaman wato mu zanto shugabanni lafazin imam ko dai mu ce masdari ne dama masdari idan an kawo shi so da dama zai iya daukan ma'anar jam'i ko kuma lafazin imam ya zanto wato kamar mafradi ne wanda jam'in sa a imma wato imam shugaba guda daya a imma kuma shugabanni to idan muka dauke shi a matsayin wato mufrad ne to yana nufin jam'i kenan dan ana kawo mufrad a cikin alqur'ani mai girma ana nufin jam'i a cikin larabci na alqur'ani mai girma kamar yadda Allah ke cewa masaluhum kamasalil ladzi stawqada naran falamma aba'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim fadan sa cewa allazi kaga mufrad ne kamasalil ladzi istawqada naran har yanzu mufrad ne falamma aba'at ma hawlahu kaga wannan lamiri ne ke koma zuwa ga mufrad mutum daya dhahaba Allahu bi nurihim amma yadda shi mai jam'i wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun a a ce zahaba Allah bi nurihi wa sai aka mai da shi jam'i kenan ana kawo mufrad ana nufin me jam'i kamar kuma yadda Allah yake magana can wala da zata hunna illa li bulatihinna aw aw aw aw aw hazwa aw istifil alladhina lam yazharu ala awratin nisa sai aka ce astifil sai aka ce allazina at-tiflu ba guda ɗaya ba kenan inda yara ne da yawa sai a ce al-atfal kamar yadda Allah ya ce wa idza balagal atfalu minkum al-huluma amma tunda aka kawo tifl an ce ɗaya ne amma da aka kawo tifl sai aka ce allazina lam yazharu wanda da ana nufin ɗaya da sai a ce aw tifl allazi lam yazhar ala auratin nisa amma aw tifl allazina lam yazharu ala auratin nisa kaga allazina din nan na'at ne na at-tifl wanda at-tifl mufrad ne amma aka yi na'atin da jam'i wanda ke nuna ashe mufrad ana kawo cikin alqur'ani ana nufin jam'i waja'alna lil muttaqina imama ka sanya zan to shugabanni kaga imam guda ɗaya ne amma kana nufin me jam'i shugabanni lil muttaqina na masu takawa sai zanto ma'anar ayar ya ubangiji ka sanya mu mun kai matsayi na salaha da masu takawa ma za su koya a wurin mu kamar suna rokawa kansu wannan ka sanya mu mun kai matsayi na salaha da mutane ma za su koya daga wurin mu shine ma'anar wa ja'alna lil muttaqina imama mahallu shahid a cikin ayar da yake da alaka da babin in har suka zanto a imma waɗanda za a koya a wurin su kaga sun sunnanta mai kenan kyakkyawar sunna tunda sun zo a imma lil muttaqina ba a imma lil mufsidina ba ba a ilma lil mujrimina ba waje anna lil muttaqina imaman wanda shine mahallin shahid da ya dace da aya da ya dace da babin wa qala ta'ala ubangiji ta'ala kuma yace waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru allahum sai muka sanya su suka zanto immatan wato su jagorori ne shugabanni ne ya na bi amrina suna shiryar da mutane bi amrina amma da umarnin mu kaga kinan suna sunnanta ne kyakkyawar sunna duk wanda ya shiryar da mutane bisa ga umarnin Allah ko bisa ga umarnin manzon Allah to lalle sanna sunnatan hasanatan kinan kijiyarsa kuma duk wanda ya shiryar da mutane ba bisa umarnin Allah ba ba bisa umarnin manzon Allah ba lalle ya zanto sunna sunnatan sayyi'atan kenan ina fatan kun fahimta waja'alnahum a'immatan sai muka sanya ga zanto shugabanni yahduna suna shiryar da mutane kaga yahduna fi'il ne da fa'il domin yahduna fi'il mudari ne fa'ilin sa shine me wawun din nan na jama'a maf'ulun bihi din sai aka shafe shi suna shiryar da kowa da kowa kenan amma shiryar da suke bi amri na kenan da umarnin mu inda Allah ta'ala to wasu waye ake wannan yaban nasu ai tana cikin suratul anbiya ana magana akan annabi Ibrahim ne da ɗansa Ishaq da jikarsa Yaqub ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين هنا فاتنكم بإنده عن أمر بن عن أمر عن أمر بن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشك تمره فجاء رجل من الأنصار bisurratin kadat كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha an yanqusa ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Amr alkuniya sakina amma sunansa shine Jarir ibn Abdullah an karbo hadisi daga Jarir ibn Abdullah wato sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala Jarir yace kunna fi sadrin nahar mun kasance a farkon yini idan an ce sadar wato kirji kenan to akan ce sadrin nahar a larabce wato farkon yini kirjin yini ya zama farkon sa kenan domin kirji lokacin da dan adam ke fuskantar ka ba shine farko farkon abin da zaka fara gani ba to shine sadrin nahar kenan kunna fi sadrin nahari mun kasance a wata rana a farkon yini kamar karfe 8 ko karfe 9 na safe ko makamancin haka inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi me ke faruwa faja'ahu qaumun sai waɗansu mutane suka zo masa sa cewa waɗansu mutane suka zo masa ya nuna baki ne bai san su ba ba 'yan madina ba ne matafiya ne yanzu suka shigo gari kila sun kwana a hanya suna tafiya fada'ahu qaumun sai waɗansu mutane suka zo masa uratun matsaraita ma'ana ba su tufafi a jikinsu wadatattu baya nufin cewa ba ko kyalle tare da su abin da yake nufi kowa na tare da tufafi amma tufafin da bai sitirce ko da ma al'aurar sa gaba ɗaya ba kila cinye sana waje kila wani duwawan sana waje kila wani kirjin sana waje kila wani kafadin sana waje uratun dai tufafin da dai bai kai a ce masa tufafi wanda ke nuna alama ta bukata alama ta talauci mujtabin nimari mujtabin nimar wato ainihin sun sanya annimar annimar din nan shine wato nau'i ne na tufafi kamar mayafi wanda za a dora akan kafada wani lokacin da kwarjalla wanda za a dora kugu waɗansu kuma sukan ce annimar shine tufafi ne za a linka shaka sai a huda wuya a sa kamar dai babban riga irin tamu amma ko jamfa babu sai dai ba lalle ne ta a salon babban riga wanda muka saba ba shine ma'anar mujitabin nimar an gane ko wannan mutane suna sanye da tufafi awil aba ko dai zanto annimar ko ya zanto al'aba dukkan su nau'ika ne na tufafi mutaqallidi siyo suna rataye da takubbanan su a jikin su ammatuhum min mudar mafiya yawancin su daga kabilan mudar suke wanda kabila ce daga cikin kabilan larabawa quraishawa ma suna da asali daga kabilan mudar bal kulluhum min mudar yace kai bari ma dukkanin su ma gaba ɗaya daga mudar ne wato zancensa na farko yana nufin mafiya yawa amma da karshe ya bayar da cewa kai mafi dukkan su ma yan kabilan mudar ne to lokacin da annabi ya gamsu a wannan hali fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai fuskar annabi ta canja ta kadu alamar hankalinsa ya tashi dangane da jin tausayin halin da waɗannan mutane suke ciki Limara ra'a bihim saboda abin da ya gani tare da su min alfaqati na tsananin bukata ko talauci akan ce alfaka ana nufin alfakar wato talauci ko a ce alfaka ana nufin alhaja dukkan su dai ma'ana tana komawa daya fa dakhala sai manzon Allah ya shiga gida thumma kharaja sannan sai fito fa amara bilal sai annabi ya umarni ya umarci bilal fa azzana bilal ya kira sallah wa aqama ya kuma yi ikama fa salla manzon Allah ya sallaci wannan sallah tare da mutane A nan ba a bayyana kowace sallah ba ce ba amma wata riwaya din ta nuna cewa sallah zahar ce to kaga nan gurin daidai lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon yini suka zo wajen karfe tara ko ka iya cewa ko da goma ne to a wannan lokaci babu mutane a masallaci yan kasuwa sun tafi kasuwa masu gona sun tafi gona waɗanda ke wurin annabi ba su da yawa ga kuma mutane ne suka zo garke guda suna bukatan a tallafa musu ga halin da suke ciki halin da annabi ya gani a cikin su kawai ya ji kansu kafin ma su bayyana da akwai halin da dan adam in ya samu kansa a ciki to kar ka jira sai ya bayyana cewa taimaka min in ka ganshi ma kawai shi kadai ba tare da ya ce komai ba sunan shi taimaka min idan ka ganshi cikin wannan hali to amma manzon Allah a lokacin nan bai yi ba saboda babu mutane da yawa sai manzon Allah ya shiga gida har ya zuwa lokacin da azhar ta yi sai manzon Allah ya fito ya umarci Bilal kira sallah Bilal ya kira sallah aka kira sallah kaga mutane za su tsare kenan aka yi ikama manzon Allah ya sallaci sallah tare da mutane bayan an sallaci sallah summa khataba sannan sai manzon Allah ya hudu ba wanda wannan ke nuna cewa ashe ko da ba ranar juma'a ba idan wata bukata ta kama liman na iya hawa minbari ya kira mutane manzon Allah sai ya hudu ba fa kala yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wato ya karanta wannan aya ila akhir al-aya ya zuwa karshen aya shine fadin Allah ta'ala inna Allaha kana alaikum raqiba abinda aya take cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku tsoraci ku. ma'ana ku sanya wikaya ku sanya tsari tsakaninku da azabarsa tsakaninku da fushinsa allazi khalaqakum shine wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai guda ɗaya shine annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha ita wannan rai guda ɗaya daga jikinta ne daga wani sashin ta ne aka halicci matarsa kuma daga sashin jikin annabi adam ne aka halicci matarsa hawa manzo Allah ya bayyana daga jikin gari ne wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa daga gare su ne su biyan annabi adam da matarsa hawa ubangiji ya daidaita wa bassa ya daidaita min huma. daga cikin waɗancan farkon halitta na biyu ya daidaita mai rijalan mazaje kasiran masu yawa wa nisaa da mataye su ma kasiran ko da ba faɗe ta ba dan kasiran din farko ta wadatar ba sai an sake maimaita ta ba ma'ana dai kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanto wannan aya domin ya tunatar da mutane cewa in ka ga dan uwanka na cikin halin katsanuka yi ko da baka san sa ba matakar bil adama ne ko da baka san wane ne sa ba matakar bil adama ne dai in an bi an bi an bi an bi kun haɗu a can sama in ba ku haɗu a kusa ba kun haɗu a can nesa shine wurin annabi adam da kuma ta sahawa yadda hikimar manzo Allah kenan ya fara bude wannan dan ya tunatar da mutane insaniya dan adantaka din ya tunatar da kai yan uwantaka ta dan adantaka ko da babu jini a tsakaninku wani lokacin ma ko da ma ba musulmi bane ba ko da kafiri ne shiga cikin halin kakani kai a tunatar da kai dan adantaka dai cewa kun haɗu ta wani asali wanda ya kamata ka ji kai wanda wannan jin kan bi ne ga Allah da zaka samu lada a kai an gane ko da haka sai annabi ke bude hudu basar dama da wannan aya الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ku ji tsoron Allah da kuke roƙon junan ku da shi yanzu ce wa wani da Allah ba ni kaza dan Allah zo ka raka nuri kaza dan Allah da Allah wani zo ka tallafa mun da kaza allazi a bihi wal arham kuma ku ji tsoron dangantaka kar ku yanke ta ya kamata ku kiyaye dangantaka kenan inna Allah kana Alaykum rakiba lalle ubangiji ta'ala ya zura ido akan ku yana kiwatar ayyukan ku da maganganun ku raqib min al muraqaba ne shine al muhafazatu ala kiyaye abu daban diddigin aga wannan abin yaya yake daga ina yake ina zaki lalle ubangiji ta'ala yana mura kabar ku yana kula da ku yana lura da ayyukan ku da maganganun ku a daren ku ko ranar ku da manzon Allah ya karanta wannan wal ayatul ukhra sai kuma ya karanta daya ayar allati fi akhiril hashri wadda take karshe karshen suratul hashri fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat kowace rai ta lura ta ga mai ta gabatar na alkhairi ko kishiyansa li gadin dan gobe ba gobe ta yau muna asabar gobe lahadi ba gobe ta gobe kiyama kowace rai ta duba ta gabe ta gabatar dan gobe kullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokarsa inna Allah khabirun bima ta'malun kun ga a cikin wannan wato karshen fahimtar sako na alqur'ani kenan a farko annabi sai fara da ayat da aka mutu da ya ayyuhan nas li yuzakkirahum bil insaniya dan ya tunatar da su alaka ta dan adantaka a nan gurin kuma sai ce ya ayyuhal ladina amanu li yuzakkirahum bi alaqatil iman dan ya tunatar da su da alakar imani ma'ana waɗannan mutane kun hadu ta kasance wasu yan adam ko dan wannan ya kamata ku ji tausayin su buku da kare kun hadu da bangaren musulunci in aka hadu ta musulunci kuma ya kamata a ji tausayin mutane kenan kullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ku tsare dokar Allah lalle Allah madaukakin sarki mai bada da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa bayan ya karanta wannan aya sai ce mai tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min sa'i birrihi min sa'i tamri yana maganan dina sadaka da dinari yana maganan sadaka da dirhami yana sadaka maganan sadaka da tufafi yana maganan sadaka da sa'i na bur bur shine alkama yana maganan sadaka da sa'i na tam tam shine dabino wato tunda mutane ne ga alama bukatar su iri biyu ce bukata ta me za a ci bukata ta me za a daura to sai manzo Allah ya riga ya zaburar kan cewa ai sadaka da dinari ai sadaka da dirhami wanda wannan kudi ne wanda ba dinari da dirham ya gidansa ya yi sadaka da tufafi kila wani yana da rarar tufafi da ya ajiye gida ya wanda wanda ya wadatu da su ko ma dai bai wadatu da su ba yana da guda uku ko hudu ga dan uwansa ba da kuɗi ai sai tallafa masa kenan kuma ya sadaka da bur wanda kayan abinci ne ya sadaka da tam wanda ke kayan abinci ne manzon Allah sai ya zabular kan ai sadaka da wannan to abin da nake so ku zura ido fi'ilin tasaddaqa rajulun min dinari tasaddaqa fi'ili madi ne yatasaddaqu shine fi'ili mudari'i tasaddaq shine umarni yi sadaka amma idan aka ce tasaddaqa yayi sadaka to manzo Allah ya kawo fi'ili madi amma yana nufin fi'ili amri kenan tasaddaqa rajulun min dinarihi lalle kowanne mutum ya sadaka da dinarinsa in dinari gare shi min dirhamihi da sa in dirhami gare shi min saubihi da tufafinsa in tufafi gare shi min sa'i burrihi da sa'in alkama in yana da shi min sa'i tamrihi ko da sa'in dabino in shi yake da shi ba za ka ce ta sadaka yi sadaka ba don lokacin ba su riga suka yi ba cewa ya tasaddaqa fi ilmadi ne amma yana nufin me umarni yana nufin fi'il al-amri ku lura da wannan a cikin larabci su da dama fi'il madi yana zuwa ko yana nufin fi'il al-amri ko yana nufin fi'ili mudari'i wani lokacin mudari'i kuma yana zuwa yana nufin fi'il madi ubangiji ce ikki tarabat sa'atu wa shakkal kabar ikki tarabat kamar ta riga ta zo ata amrullahi kamar ta riga ta zo wa jaa rabbuka wal malaku ubangijinka ya riga ya zo da malaiku sahu sahu amma ya riga ya zo din yanzu ma'ana yaushe ne zai zo nan gaba ne zai zo ranar tashin kiyama yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman wa kana yawman 'ala al kafirina asira bai riga ya zo ba amma sai ce ya zo dan tabbatuwar zuwan babu shakka kiyama bata zo ba amma sai ce ta zo azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa ata amrullahi fala tasajilu tare cewa nan gaba za ta zo amma yace ta zo dan tabbatuwar zuwanta Allahu yasfi min almalaikati rusulan wa minan nas ubangiji ke zabar manzanni cikin mala'iku da cikin mutane yake zaba ya riga ya gama zaba ko kuma yana cikin zaba har yanzu ya gama zaba tunda a cikin dai mutane ya riga an kammala tunda manzo Allah shine karshen manzanni amma sai ce yastafi ya kawo mudari amma na nufin me madi ma'ana istafa ya riga ya zaba tunda istafa ya riga ya zaba domin duk abin da zai ya riga ya kaddara tunda ya riga an kammala rufi asal kalam وجبت السوق تعرف هكذا في كلام مضارعي madi على الماضي تحققا لوجود ina fata an fahimta manzo Allah ذا الذي تصدق رجل bin ديناره min dirhamiki min saubiki min sa'i burrihi min sa'i tamrihi ma'ana yana zabarar da sahabbai kowane ɗaya ya tashi mai sadaka da zinari ya kawo wanda zai sarka dirhami ya kawo wanda zai bada tufafi wanda zai bada abinci duk ya kawo hatta kana har manzo Allah ya kai matuka yace walau bi shiqqi tamratin kai koda da rabin dabino ne dabino guda ɗaya gare ka tsaga ka kawo rabi dan ka jefa rabin a baki ka kawo rabin gaban manzon Allah dan har hada tallafa wannan kowa dai ya kawo yanzu abinda wannan ke nuna mana al'ummar musulunci in ta tashi kowane irin aiki ta sa a gaba na musulunci ba sai masallaci ba ba sai makaranta ba kowane irin aiki ta tashi yi ba a kallon waɗansu mutane a ce su kaɗai ake jira su ne a tajirai kowa ne zai bayar duk wanda yake da ɗan kaɗan baya bayar ba to in ya samu da yawa ba zai bayar ba kowa zai bayar gwargwadon halinsa yayin da wannan zai iya bada miliyan daya wannan kuma a iyakacin karfin sa naira ɗari zai iya bayarwa sai bayar wanda duk zai iya bada naira ɗari ba tare da ya ji komai ba karshen ta ma idan ya bada naira ɗari yanzu kafin ya je gida ya manta da ya bada naira ɗari amma tare da haka sai kuma ya dawo sai bada naira biyar kada ya yi rowa ina ta inda tara ɗin kenan kuma kaga ya roba to amma galibi mutane duk lokacin da aka yi magana taimaka addini tallafa ma addini sai kowa da kallon cewa su wani suka zo da manyan manyan motoci wa ya zo da jeep wa ya da Honda Accord wa ya zo da kaza wa ya zo da kaza shi ba da shi ake ba da keke zo da best wa ya zo mai sigina saboda haka ba da shi ake ba to amma sahabbai gashi kowa na bayarwa tunda manzon Allah ya ce mai dinar ya bayar mai dirham ya bayar wanda ba da dinar dirham ba yana da ah, jatan kayan da zai bayar ba ya dauko jatan kayan ya bayar wanda ba da jatan kayan da zai bayar ba yana da sa'i na burri sa'i na tamri ba sa'i guda ɗaya kaga bai ka kwano guda ba domin sa'i guda shine mudannabi guda nawa mudannabi hudu kenan ba ya kawo ko kwano ɗaya bai kai ba manzo Allah ya ce ya kawo har ya kai makula ya ce kai walau bi shikki tamratin ko da da tsagin dabino ne in dai shine karshen abin da zaka iya bayarwa wallazina la yajiduna illa juhudahu wanda ba su da abin da za su bayar sai makurar ikon su to kaga wannan kenan shine makurar ikon su ko da shine manzo Allah ya kawo da manzo Allah ya faɗa wannan magana sai ya dakata ana fa jaa rajulun min al ansari sai wani mutum ya zo cikin mutanen Madina bi surratin da wata jaka idan an ce surra ana nufin jaka kenan wannan mutum da ya zo da da jaka a hannunsa kadat kaffuhu ta ajizu anha tafin hannunsa ba ta kusa ta kasa daukan jakar saboda nauyi kamar da hannu ɗaya ba zai iya dagawa ba bal kad ajaza jarir ce kai ya ma kasa dagawa da hannun guda ta tabu annasu da yazo sai ya ajiye gaban manzon Allah ba wanda ya fara kawo komai sai shi lokacin da annabi ya ce a taimaka a tallafa kowa sai ya shiru wannan kallo wannan wannan kallo na suka shiru sai wanda mutum ya tashi sai je gida sai kinkimo wannan jaka sai ya kawo ya zo ajiye gaban manzon Allah ajiyewa gaban manzon Allah ke da wuya sun mata taba nasu sannan sai mutane suka rinka bin juna kowa na rigikar a bashi a baya wannan ya je gida dauko wannan ya je gida dauko kayan abinci wannan ya kawo tufafi wannan ya kawo kuɗi suna ta kawo wa gaban manzon Allah jarire ce hatta ra'aitu qaumaini har sai da ga tari biyu gaban manzon Allah alqaumu tari daya ana tara abu haka da yayi turu yayi tsiri shine tari idan aka tara shinkafa akan wani babban shimfiɗa ko tabarma ba tana ta taru ko alkama ko me ka tara aitu kaumai ne har sai da naga tari biyu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ta'amin wannan na abinci ne wa siyabin wannan kuma na tufafi wanda ya kawo tufafi ya jefa anan wanda ya kawo abinci ya tara anan wanda har sai da aka tara shim a gaban manzon Allah jarire ce hatta ra'aitu wajha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai naga fuskar annabi sallallahu da amincin Allah tabbata gare shi ya ta tahallal fuskar na kyalli Kana walqiya ba da zuba ta canja ta murtsike yanzu ko tana kyalli ka annahu muzhabatu kai ka ce zinari saboda farin ciki da annabi ke fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu da amincin Allah tabbata gare shi yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan dukkan wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna cikin musulunci falahu ajruha to yana da ladan wannan sunnar da ya aikata wa ajru man amila biha ba'dahu da ladan wanda ya aiki da ita bayan sa min gairi an yankusa min ujurihim shay ba tare da an tauye musu wani abu daga cikin ladan su yanzu wannan hadisi kan wa yake gaskatuwa a farko wannan mutum da ya zo da jaka yana da ladan wannan abin da ya bayar na kuɗi ko nawa ne duk wanda ya bayar da sarka a wannan majalisin to yana da ladan adadin mutanen da suka bayar saboda ya riga su da suka ga yayi ne kowa sai kishi ya kama shi kafin ai kowa ya tsaya yana wa zai bayar wa zai bayar da suka ga yayi kuma suka ga abin da yawa sai kowa kuma ya zabura ni ma bari in yi sauri saboda sahabbai suna gaggawa ne cikin ayyukan alkhairi idan kaga dan uwanka yayi kana kokarin kai ma ka riga shi idan wannan kaga yayi kai ma kana kokarin ka ka riga shi to sai manzon Allah ya faɗo wannan magana dan wannan mutum ya dace da cewa an ba shi sa kuma an ba shi ladan adadin wanda suka yi koyi da shi a wannan majalisin kafin a tashi wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan amma wanda ya sunnanta mummunar sunna ko a cikin musulunci kana alaihi wizruha to zunubin ta yana kansa wa wizru man amila biha da zunubin wanda ya aiki da ita min ba'dihi bayan sa min gairi an yanfasa min awzarihim shay ba tare da an tauye wani abu da zunuban su ba ma'ana yadda idan aikin alkhairi kai za a baka ladan da ladan adadin wanda suka koyi da kai haka idan kai aikin barna ka koya mutane suka koyi da kai za a baka zunubin ka kuma da zunubin adadin wanda suka koyi da kai ba wai nasu za a dauka a baka ba nasu kowa za a bashi nashi kullu nafsin bima kasabat rahinatu ko dare za a kai masa da abin da ta yi amma kuma adadin su kuma za a dauki wannan zurbin kuma a dora ma akai wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma athqalihim wala yusalunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun lalle za a dibga musu nauyin ayyukansu tare da waɗansu ayyukan munana haɗe da nasun da suka yi wannan munanan fa wato na waɗansu kenan da suka koya da suka koya wa liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bi ghairi ilmin da a zuba musu la mugun an cikin da suka ran tashin kiyama da zunubin adadin mutanen da suka batar kuma sai an kara musu wannan to kaga wannan abin ya fito yanzu wannan hadisin ya fito mana da me abin a sarari wato falalar wanda ya sunanta kyakkyawar sunna da kuma wanda ya sunanta mai mummunar sunna wannan hadisi lalle ba karamin hadisi bane mai babban al'amari cikin nuna mana mu yi aikin alkhairi ko mu koyar da mutane alkhairi mu nisanci sharri kuma kar mu koyar da mutane sharri shi yasa mai aikin zunubi mai aikin zunubi a koye inda ba wanda ya ganshi yana da dama dama sama da mai aikin zunubi a sarari zunubi muke magana an gane ko mai aikata zunubi a sarari bayan ya aikata kuma wannan motsin da ya yi a sarari kamar yana taimakawa wajen yaduwar abin ne to duk wanda ya koyi da shi kuma yana da adadin mutanen da suka koyi da shi akan wannan barnar ka san mutane muna da wani tunanin cewa wani idan yana zunubi a koyi a zahiri baya yi sai ka ce a ah, munafiki ne ba kusan abin da yake a koyi ba ba munafiki bane ba dan shi munafiki shine wanda ya koyi kafirci a zuci ya bayyana imani akan harshe to wannan matsalarsa ba kan kafirci da imani bane ba ya riga ya yarda da Allah kuma ya riga ya daga haramcin wannan aikin da yake na barna ko na zina ko na shan giya ko na tata ya san zunubi ne saboda sanin zunubi ne ma yake jin kunyar a ganki yayi a sarari har sai ya boye inda ido baya ganin su yayi wallahi lamarin na da sauki wata wata rana zai ba dan idan kuka gyara ganin zai je ya rasa inda zai yaya zai ba yadda za a yi amma wanda ya kai karfin zai yi ya ma bude gidan a zo a yi misali mutum ya yi zina kuma ya gina gidaje ba ce duk karuwa su zo su zauna ko ma bai ba karuwa ba ya ajiye babaran da ya san cewa suna kawo matan banza a ciki duk ya shiga ciki ba bambanci da gidan karuwa wancan kawai an shelanta ne amma ka ajiye gida kuma ka san babare na ciki kuma suna kawo matan banza suna kwana da su a ciki me bambanci da gidan karuwa ko kai gidan ba ma na karuwa bane ba amma ka ajiye arna a ciki kuma suna aikin mishan a cikin gidan me bambanci kenan ko ko ka ajiye arna kuma suna sayar da giya a ciki duk me bambanci kenan a ciki dukkan wanda ya ta ya bayar da mafaka ga wani mai aikin barna fa yana cikin la'anta da manzon Allah ya la'anci mutum guda hudu cikin hadisin Bukhari mutum guda hudu manzon Allah ya la'anta la'ana Allah man zahaba man man zaba li Allah wanda ya yanka wadan Allah ba manzon Allah kuma yace Allah ya la'anci mutumin da ya mana nawa iyayensa sannan Allah ya la'anci man awa muhdisan wanda ya bayar da mafaka ga mai barna mai barnan nan mai bid'a ne ko mai sabo ne ka bashi mafaka ya ci gaba da yi wannan barnar ko wannan bid'ar ko wannan sabon. Allah ya la'ance ka sannan kuma la'ana Allah man khayyara manar al-ardi dukkan wanda ya ci iyakar kasa ko iyakar fuloti shi ma Allah ya la'ance shi daidai da dani dai idan mutum ya kwace na fulotin wani ranar tashin kiyama tsawon kasa tsawon kasai guda bakwai za a sa yaji tsawon kasai guda bakwai a masa sarka a yi masa abu mai da shi a daure shi a jefa shi wutar jahannama to na ga wanda suke kwace filin ma gaba daya su kwace gonar gaba daya dani dai fa ka ci na iyakar gonar mutum ko abin nan gashi za Allah ya la'ance mutum ina fatan kun fahimta da kyau saboda kake nan wannan hadisi ba karami bane ba lalle lalle ya kamata mutane su lura da shi aikin barna kar ka yadda kai yi iyakacin kokarin ka ka nisance shi idan ka jarrabu sai kai kar ka yadda ka karantar da mutane su yi dan in ba haka ba zunubi ne kan zunubi la yuhibbullahu al-jahr bis-su'i min al-qawli ko ba haka bane ba ba a san a bayyana mummunan abu mummunan abu so ake a tsarkake kasa da shi a tsarkake gari da shi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha qawluhu mujtabin nimar Mallam zai fassara mana daidaikun kalmomi da ke cikin hadisin manzo Allah ce mujta abin nan jarir yace mutane sun zo mujtabin nimar yace huwa bil jim wato da jim kenan wa ba'da al alifi ba'un muwahada bayan alif kuma ga fatan wurin mai tsago ɗaya, wan nimaru abin da ake kira da nimaru jam'u namira shine namira wa sa kisa'un min sufin mukhaffaf shine tufafi da aka yi shi da suf suf au da gashin tumaki kenan gashin tumaki mukhassat kuma yana da zane-zane to wannan shine ake kira annimar an gane ko jam'i na kalmar namira wa ma'ana mujtabiha abinda yake nufi da mujtabiha ay labisiha qad kharaquha fi ruqusihim wato suna sun sanya wannan tufafin sun huda wuya a jiki sun sa a daidai inda kansu zai shiga kamar daidai na kwatanta mana dazu wal jawbu idan an ce al jawbu al qata'u kenan yankan abu ko yanke abu ko huda abu wa minhu qawluhu ta'ala wa samud allazina jabu sakhra ma'ana waɗanda suka huda duwatsu kenan bilwat aina hatuhu wa qata'u wanda suka tsaga dutse suka huda shi wa qawluhu tama'ara da yace tama'ara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ayn al muhmala da aynun din da ba ta dago ai ta gayyara ma'ana sai fuskar sa ta canja wa qawluhu ra'aytu qaumaini naga qaumaini bi fathil kaf da yawa kafin din nan fataha wa dammiha a wani larabcin ka wa kumaini ra'aytu qaumaini ko kumaini ai subrataini naga tari guda biyu domin subra wato tari kenan wa qawluhu ka annaha muzhaba da yace ka annaha muzhaba huwa bi zal al mu'jama da zal wanda ake wa dago a sama wa fathil ha wal ba ha din nan ha ba za a yi mata fataha ba ma za a yi mata fataha al muwahhada ba din mai dago daya qala al qadi iyad wa ghayruhu haka qadi iyad yace haka kalmar take muzhaba sai ce wa sahafahu ba'dhum waɗansu suna rubuta shi ba daidai ba suka yi kuskure faqala suka ce me mudhana a maimakon muzhaba suka ce mudhana bidalin muhmala da dal mara dago wa zammil ha ha din kuma ai mata zama wa bin nun da kuma nun wa kaza zabatahu al haka al-imam al-humaydi ɗaya daga cikin malamai imam al ma yi zabtun sahihu ke ingantacce ko mafi shahara shine muzahaba wal murad bihi ala wajhayn abinda duk ake nufi da wannan kalma sawa'un mun ce muzahaba amma ko mun ce huna in ma mun faɗi wancan ko wancan asfafa kalli wal istinara da haske asfafafu walwala wal istinara da hasken abu shine abin da ake nufi sai manzon Allah ya fito wato fuskar sa ta tahallal ka annabu muzhabatun muzhabatun wato kamar zinariya ko kamar abu mai kyalli ko kamar abu mai haske ko mamman abu mai haske ne ina fatan kun fahimta wato kaga a nan wurin nake so in kare mana bayani dangane da wannan hadisi ya so da dama waɗanda suke da'awar akwai kyakkyawar bid'a suna kafa hujja da wannan hadisi sai ce amma ah, Allah ce wanda ya sunanta kyakkyawar sunna wanda kuma ya sunanta mummunar sunna sai suka ce to su bid'a su ai kyakkyawa ce to kuma sai suka fa hujja da hadisin to ba abin mai daure kai cikin hadisin sai karsa ina kullum mutane suka tafi a cikin hadisin tun daga farkon sa har karshen sa akwai inda kalmar bid'a ta fito ba inda kalmar da take da sinadarin ba da da da ainun take a cikin hadisin ba da a min ayi tasrifin min tasarifi a babu ita cikin hadisi ana magana akan sunna mu ku dama mun ce sunna kyakkyawa da ba maganar sunna ba ce maganar da yake bid'a shin bid'a akwai kikkiawa sai suka fita daga wannan sai suka koma sunna akwai kikkiawa akwai mummuna mu kuma maganar sunna ake ba maganar da yake bid'a to me kawo ta a cikin wannan hadisi ina fatan kun fahimta da kyau saboda idan maka rike wannan ba sai wani ya ce a ah, ce man sunna sunna hasanata ma'ana duk wanda ya bid'a kikkiawa kenan sannan sunna sunna hasanata ne wanda ya bid'a kikkiawa ya za a fasara hadisin haka yaya hankali zai dauki wannan ina kwakwalwar mutum da daga lokacin da yake bada wannan fasara abu na farko kenan sannan abu na biyu manzon Allah ya sanyawa sunna kikkiawa da sunna mummuna wato sunna kikkiawa abinda yake da asali a shari'a aka yi shi da annabi yake sunna mummuna abinda baya da asali a shari'a ko kuma yana da asali amma an yi shi baya da annabi yake ba duk ya zama me kenan mummuna to ko me yake nufi da sanna sunnatan man sanna sunnatan sanna shin yana nufin ya fara yi ne ko kuma ya zartar da umarnin da aka ce masa yi domin a sannu zai iya zantowa sannun bi ma'ana tamfiz ko sannun bi ma'ana tashri'i an gane ko man sanna bi ma'ana nafaza ko man sanna bi ma'ana shara'a ina fatan kun fahimta da kyau ma'ana wanda ya sunnanta kyakkyawan abu me ake nufi da sanantawa ya fare shi ko kuma ya zartar da umarni lokacin da aka ce yi ya zartar da umarni amma idan aka ce wanda ya sunnanta mummunan abu ya zartar ne kamar yadda aka ce yi ko kuma ya fare shi bayan da babu shi ya fare shi abinda kawai za ku fahimta shi idan aka ce ya sunanta kyakkyawan abu ma'ana ya zartar da umarni bayan an ce a yi mutane sun daina yi shi ya fara daidai dan shi abin da sababin hadisin ya ga wanda mutum manzo Allah ya ce ku yi sadaka a yi sadakar dinari a yi ta dirhami a yi ta tufafi a yi ta dabino a yi ta alkama ba wanda ya fare sai shi ya zai mai lokacin da ya fara da wani sabon abu ne cikin addini ko ko abin da ba ku addini da ba ku sarka addini tun kafin wannan hadisi bugu da kari kaddara ma babu sai arannan arannan annabi ya sunnanta ya ce ayi annabin ne ya sunnanta shi me yayi zartar da umarni to da haka karka kiro wani abu da bayan baya da asali duk abin da zaka yi in kana so ya zama kyakkyawa sai zanto zartar da umarni ne kai ba farar shi kai ba da idan ka fare shi ya zanto sunnatan sayyi'atan kenan in zartar da umarni ne kai bayan dama tan akwai dalilan da suka ce ai shi ya zanto me sunnatan hasanatan kenan ina fatan kun fahimta dan haka man sanna sunnatan hasanatan ka iya cewa man ahaya sunnatan hasanatan kenan amma man sanna sunnatan sayyi'atan man ahdasa sunnatan sayyi'atan yani allati la asla laha shar'an ina fatan kun fahimta wannan kyau dan wannan shine zai fishe ka lokacin da duk ka samu wani dan bid'a wanda yake kafa hujja da wannan hadisin wajen ingantuwar bid'a wajen cewa akwai bid'a kyakkyawa mu ko mai yadda ba akwai bid'a kyakkyawa dan wannan hadisin ne ba za a kafa hujja da shi cewa akwai ne kyakkyawar bid'a ya rige abu guda ɗaya da za su iya kafa hujja da shi sai sai maka to ai Umar dan Khattab ya zo ya ga mutane sun haɗu suna sallar tarawihi sai ce ni'matil bid'atu hadi ni'matil bid'atu hadi yace madalla da wannan bid'a to faɗin Umar cewa madalla da wannan bid'a wato kenan dalili ne kan cewa akwai ne bid'a kyakkyawa kenan to a nan gure idan mutum ya kawo wannan farko dai mun sallama dari da dari Umar dan kafa ya faɗi wannan ya rage kafa hujja da shi wajen kyakkyawar bid'a to anan ne ba mu sallama ba saboda bai mu sallama ba gashi Umar dan kafa ya faɗa akwai hanya ta nesa akwai hanya ta kusa hanya ta kusa annabi ya ce kullu bid'atin dalala sai Umar ya zo ce akwai kyakkyawa maganar wa zaka dauka ina ba ya ce bid'a ba ta da kyau sai Umar kuma saboda mai annabi yana da garanti din baya kuskure amma akwai wanda zai iya rantsuwa Umar dan Khattab baya kuskure to da bin maganar wanda baya kuskure da bin maganar wanda yake akwai tsammanin zai iya kuskure yayin da maganganun suka ci karo da juna wanne za a gabatar wanda ba qaulul ma'sum muqaddamun ala qauli ghayril ma'sum maganar wanda yake ma'sumi shi za a gabatar kan maganar da wanda yake ba ma'sumi ba abinda muke kafa hujja da wannan lokacin da Abdullahi dan Abbas ya kwadaitar da mutane cewa in za a yi aikin haji a yi tamattu sai wani ya zo ce mana ai Abubakar ya ce a yi ifradi Umar ya ce a yi ifradi aw asra da ba zai ce yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu lakum qala rasulullah wa na qala abubakar wa umar ce sauran kiran za a yi muku ruwan duwatsu daga sama in ce muku annabi ya ce kuna ta abubakar da umar sun ce abdullahi da abbas ya ce wallahi muku ruwan duwatsu daga sama in ce muku annabi ya ce kuna ta abubakar da umar <laughs> to ko da abubakar ya goyi bayan umar wajen wannan to bulantana umar shi kadai ne kan ni'imatul bid'atu hazi kaga wannan hanya ta kusa kenan wanda ka ɗauka ba ta da tazara mai yawa hanya ta biyu mai tazara shine suka ce masa me Umar ke nufi da ni'matul bid'atu hadhihi na farko al bid'atu tana da ma'anarta na lugar larabci tana da ma'anarta na islahi ma'anarta na islahi shine aikata abu ba tare da abin yana da asali a shari'a ba da nufi in an aikata za a samu lada wannan ba shine bid'a ba a shari'ance amma bid'a kuwa a harshen larabci shine abin da yake sabo sawa'un sabo wanda da can babu shi ko kuma dama can akwai shi mutane sun batar da shi wani zo ya sabanta shi ina fata an fahimta duk yana ɗauka ma'anar mai badi ko bid'a sabon da baya da asali a da ko sabon da yana da asali amma yanzu wani ne ya mai ya sabanta shi har mutane sun manta da shi sai zo mai ya sabanta wa mutane shi ya tunatar da su shi ina fata an fahimta to maganar Umar shin tana nufin wannan ma'ana ta farko ko ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu saboda mai sallan tarawih ne yazo sa mutane suna cikin jami'i sai ce ni'matul bid'atu hadhihi me yasa muka ce ma'ana ta biyu ake nufi saboda annabi ya sallan tarawih tare da mutane yayi a daren farko wadanda suka zo suka gani suka bi shi washe gari sai mutane suka karu washe gari a daren na uku sai a karu sama da haka a dare na hudu sai masallaci ya ga har waje sai manzo Allah yake fitowa har gari ya waye sai ce abin da yasa ban fito ba ina jin tsoron kar in fito a wajabta muku ita ta zama wajibi in ko aka wajabta muku ita ba za ku iya ba daga nan annabi bai sake fitowa ya sallar tarawihi tare da su yayi wannan kiyamul layl tare da su ba a cikin jami'i sai kyale su haka kaga yanzu anan annabi ya taɓa yin tarawihi kenan jami'i tare da mutane har sau nawa ko su ɗaya annabi ya taɓa yi ba ya zama ya sharra'a ba to bala tarayi su uku to tunda annabi ya daina yi din nan dan gudun kar a yi mai kar a wajabta mutane tunda wahayi na iya zo masa a koyaushe a ce ta zama wajibi bayan shudewar annabi kai kuma za ka zo ka ce ba za ka yi ta ba don gudun kada shar'anta kai kuma mala'ika na zuwa gidanka ne kai baya to duk da haka a lokacin Abubakar al'amura ba su sa an sake mayar da ita an ci gaba da yi ba lokacin Umar an kasa sai ya fito wata rana sai ga an hana mutane karkashin abin nan guda ɗaya sai ce ni'matul bid'atu hadhihi to idan ka sake nutsawa ka sake nutsawa kafin a yi wannan shi Umar din da kanta kafin a fara haduwa ya zo ya ga mutane sai suna sallah a rarrabe a masallaci wancan shi kadai wancan su bi can mutum uku kuma masallaci guda babban masallaci amma wancan ya tashi shi kadai da wancan haka duk suna barbaje kowa na yi sai ke faɗa abokin sa ina ma za mu haɗa su karkashin limami guda ɗaya aida zai yi kyau shi kenan sai aka zo aka haɗa su karkashin limami guda ɗaya to wata rana ya fito sai ya gasa kuma a karkashin limamin guda ɗaya irin yadda dama shawararsa ce tunaninsa ne kaunar abin ya kasance haka ne da ya ga haka sai ce ni'matul bid'atu hazihi ma'ana sabunta wannan abu jaddada shi da aka yi wanda dama ya samu asali daga wajen annabi madalla da jaddada shi din da aka yi abinda Umar ke nufi kenan an ji manzon Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin mun sallaba rafa'na ra'ayat al-istislam mun miƙa kauya mun bi samina wa asana to ya rage ko kuma da kuka kiro naku daga ofishin Umar kuka samu kokowa ba daga ofishin Umar ba to kuma manzon Allah ne ya ce a bi ku sai a dakata a nan umar a in sun yi wannan sun kara kansu wani kwado ne da za a kara kulle su da shi rikif ba za su ina fatan kun fahimta da kyau to a bari in kara muku shubha haɗe da suke bayarwa wannan dai sun farar kazawa a nan gurin sun fi magana kan wannan hadisin da kuma magana akan mai wancan magana ta Umar Ban Khattab to banda wannan kuma akwai shubha ta uku ga waɗanda suke malaman cikin su ba za ka ji ana yawan faɗa ta ba shine mara ra'ahu muslimuna hasanun hasanan fa huwa inda Allah hasanun wa ma ra'ahu muslimuna sayyan fa huwa inda Allah sayyi'un suka ce duk abinda musulmi suka ganshi kyakkyawa to wannan abin ya zama kyakkyawa a wurin Allah duk abinda musulmi suka ganshi mummuna to wannan abin ya zama mummuna a wurin Allah wannan har wadansu daga cikin malamai suna faɗa amma ba dai a yawan faɗa da nan sosai da sosai kila ko ba san hadisi bane ko abin nan to wannan hadisi farko dai ba maganar annabi ce maganar Abdullahi dan Mas'ud ne farkon magana kenan kuma ya inganta Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi ba annabi ya faɗa ba Abdullahi dan Mas'ud ne to ya rage menene ma'anar Mara ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun wa mara ra'ahu muslimuna sayyi'an fa huwa inda Allah sayyi'un abinda duk musulmi sai gani kyakkyawa to wannan abin kyakkyawa ne wurin Allah abinda duk musulmi sai gani mummuna wannan abin ya zama mummuna wurin Allah me wannan zance na Abdullahi dan Mas'udi kine to idan kana so ka fahimci zance kullum kar ka dauki jumlar karshe ko ta farko yayin da duk aka ce an baiwa mutum dama ya yi magana ta minti biyar baka zo ba sai bayan ya yi minti hudu yana magana sai ka riske minti ɗayan ƙarfi, dan Allah za ka iya hukunci kan magana sa sai ka tambaya ko da bayan baka nan kila ya faɗa dan ba bai kila abinda kake so ka ce tuni ya riga ya faɗa da ka tashi ka ce zan fi gyaran ka baka ce za ba tunda da Allah sai ja fashin dariya ai baka nan kafin ka zo ya faɗa ko ba haka ba to Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa wannan magana cikin dogon zance ne yace ubangiji ta'ala ya laika zukatan bayi a ƙarshen zamani sai ga mafi ingancin zuciya ita ce zuciyar manzon Allah da haka sai ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin khadimin nabiyyi ne imamul mursalin sannan ubangiji ya sake laifin zukatan bayi sai ga mafi ingantuwar zukata sune zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka kasance tare da shi wajen sallar jam'i wajen auratayya wajen mu'amala na rayuwa sai ya dauke shi ya suka hada zamani da shi sai ce to duk abin da musulmai suka gani kyakkyawa wannan abin kyakkyawa ne wurin Allah da musulmai suka gane mummuna wannan abu mummuna ne wurin Allah a lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ke maganar musulmai so wa ne musulmai a wannan lokacin kenan sahabbai ko ba haka ba ko akwai wanda ba su ba a kenan abinda ayar take ce abinda sahabbai suka gani shi a matsayin kyakkyawa to lalle wannan abin kyakkyawa ne wurin Allah abinda sahabbai suka gaishe a matsayin mummuna to wannan abin ya zama mummuna wurin Allah to sai yanzu na kirkiro aiki ko ka kirkiro aiki ko wani kirkiro ibada ko ka kirkiro ibada sai mu dauka mu gwada ta da ayyukan me sahabbai da maganganun su in ta dace da maganganun sahabbai da ayyukan su ya zama me kyakkyawa in bata dace ba fa ya zama mummuna ke tun da shi yana nufin musulmai dan al-muslimuna anan gurin suka ce ba lamul istigrata ce ba lamul ahadi lamul ahad ma'ana waɗanda na ambata sunan cewa Allah ya zaɓi zukatan su sunan suke nufin duk abin da suka zaɓa to ya zama kyakkyawa wurin Allah duk abin da su dauke shi mai kyau ba kuma Allah bai dauke shi a matsayin mai kyau ba ina fata kun fahimta to kun ga wannan yadda wannan asar ke yake na Abdullahi da Mas'ud waɗansu ma suka ce kaddara musulmai din aka ce banda sahabbai ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fa huwa inda Allah sayyi'un kaddara musulmai aka ce shin ana nufin kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun musulmai ko kuma malamai daga cikin al'ummar musulmai dai idan ka ce duk abin da kowane musulmi ya gani kyakkyawa ne wannan abin ya zama kyakkyawa a wajen Allah anya ko za ka yi labari haka ba za ka yi labari haka dole zan so ganin su a nan gurin ake izina da shi ganin malam madalla to ganin malaman nan cikin malaman Kano kadai ko na Zaria kadai ko na Kaduna kadai ko kuma malaman duniya idan kansu ya haɗu kan abu kaza na da kyau malaman duniya ba malaman Kano kadai ba ba na Zaria kadai ba ba kuma na Saudiya kadai ba na Kuwait kadai ba wannan sai ya zanto hujja ne fi babil ijma'i wannan maganar asar tana ana kafa hujja da shi ne dangane cewa ijma'i hujja ne tunda an ce abinda musulmai suka gani kyakkyawa kaga musulmai anan gurin ana nufin malamai masana qur'ani masana hadisi duk abin da suka yi ijtihadi kan ya haɗu kan cewa kyakkyawa ne to Allah ma ya da kyakkyawa ne duk abin da suka yi ijtihadi baya da kyau to Allah ma ya da cewa baya da kyau tunda manzo Allah ce la tajtami wa ummati ala dalala al'umma ta kanta ba zai haɗu ba kan barna in dai musulmai suka yi ijma'i ana nufin malamai gaba daya kan haramcin abu to Allah ma ya riga ya dauka haramun ne da haka ya kaddara suka yi ijma'i ko ba da wannan abin ya zama haramun to ashe kenan mara ahul muslimuna ba ana nufin mara ahul ba'dul muslimina ba domin duk dan bid'a da ya kawo bid'a ya ce zai kafa hujja da mara ahul muslimuna sai an yana nufin duk musulmi ne sai ga wannan abin yana da kyau ko wadansu cikin musulmai to hadisin ko yana magana kan dukkan musulmai domin ko da cikin bid'ar wannan yana bid'ar wannan yana bid'ar sai ka samu wannan yana ganin bid'ar ta fita wancan kyau wannan kuma yana ganin wata wancan ta fita wannan kyau ko ba ka ba to cikin su za a dauka kidan kuma idan aka ce ma da abul muslimuna hasanun fa inda Allah hasanun shi ya dauka a matsayin kyakkyawa ne wani dan bid'a kuma yace ba wannan bane ba ga wani shine kyakkyawa kai kuma dan suna ka zo kace da na wancan da na wancan duk ba ma kyakkyawa ne mummuna bane kuma dukkan ku sunan ku musulmai wannan ya mummuna wannan ya ce kyakkyawa to ya za a yi da shi kenan zai zama kyakkyawa nan take kuma ya zama mummuna nan take dole sai dai zama mai daya ko dai zama kyakkyawa ko zama mai mummuna to kuma lokacin nan kenan ce ba maganganun ku bane hujja sai a koma mai in dai kuka yi sabani maganar wani ba ta zama hujja kan dan wanda sai dai maganar Allah sai maganar manzon Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal amma in kuka yi ittifaki to abin ya zama hujja in kuka yi sabani ko maganar kowa ba hujja bace sai a koma asalin hujja shine qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. ina fatan kun bayyana wannan wannan zai wayar mana kai da dama akan bid'o'i da dama da wani lokaci suke sarkafe mana ko mu samu malamin bid'a ya ce mana kaza mai kyau ne ko bid'a kikkiawa ko a ni'matul bid'atu ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنكر حديثي دقى عبد الله بن مسعود الله شكاره داغري سوفي شيد ما هيتنسى a shi Allah radiyallahu anhu Allah kare da gare shi kai shi daya annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kala ya laysa min nafsin tuqtalu zulman ba wata rai da yau za a kashe ta dan zalunci ba tare da ta taka ko ta zubar ba illa kana ala ibn adam al-awwali face sai ya zanto akan dan adam din nan na farko kiflun min damiha wani rabo na jinin wannan rai da aka zubar yau ko a Kano ko Kaduna ko Zaria li'annahu kana awwala man sanna al-qatla dan ne farkon wanda ya fara sunnar da kisa su biyu bane daga cikin ƴaƴan annabi adam suka yi ai suka gabatar da aikin su aka karba daga wajen wannan ba a karba daga wajen wannan fa taqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar shi wanda ba karba aikin sa ba kala da aksalan nan sai ce zan kace kai da umarsa Kala shi kuma yace da shi inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin da ba a karba naka ba laifi na bane Allah yana karba ne daga wajen masu takawa mai yawa ba karba ne Allah bai karba ba la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana basitin yadi ilayka li yaqtulak in ka mika hannu za ka kace ni ba zan mika hannu da in ka ba har zuwa karshen abin da ya amma da karshe ya kace nasu qur'ani yace fa qatalahu fa azwa min an-nadimi ya kace shi waye gari kuma ya zama mai yana cikin masu nadama to duk dan adadin da za a kashe yau a ban kasa ko da bindiga ko da makami san prince card ko da wata tsiya ne dan adam din wancan na farko yana da wani rabo na zunubi dan shine farkon wanda ya sunnanta kisa haka manzon Allah ce laysa min nafsin tukutal zulman ba wata rai yau da za a kashe ta hanyar zalunci illa kana alabni adam al-awwali fati sai wannan dan adam din na farko ya zanto a kansa kiflun wani nau'i ko wani rabo min damiha na zunubin ita wannan rai da aka kashe li'annahu kana awwala man sanna al-qatla dan ne farkon wanda ya fara sunnan ta kisa kaga wannan ke nuna mana wato monin mutum ya koyar da aikin sako ko yayi a gaban mutane a gani yanzu ko da da yake kisan kan nan inda a zahiri ne sauran jama'a basu gani ba ko basu abin da ya za a koyi da shi ma'ana duk inda ka sun inda ka wani aikin barna a sarari kana yefuwa ne mutane cewa su zo su kenan wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito to ina ganin babu na gaba ko da nan shi lokaci zai danyi mana karanci da haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma kodin zaman harshe Allah shi ya fi mana wannan shine karshen darasi ko in gama ittifaki darasi na 29 ne ko na 30 mai tambayar farko yana cewa ka faɗa a baya wani lokaci cewa uratun ana nufin tsirara wanda babu tufafi a cikin su kenan yanzu kuma ka ce waɗanda suke da tufafin bai da bai sudarce ba me yasa Allah ganar da kai amma ba haka bai dan ka duba cikin hadisin shi da kansa yace urashun kuma sai ce mujtabin nimar. to ya zaka ka fassara kenan ko dai ka tuhunci sahabi kan cewa ya tafka da walwala ya ce masu tufafi ya ce marasa tufafi ko ka ce tufafin da musulmi rufe al'aura ba wanda yake daidai yake da tsara kenan ba manzon Allah yake cewa ba daga cikin alamun karshen zamani akwai nisa'un kasiyatun ariya ga su tufafi amma ko me rara saboda me saboda ba komai a cikin su a saboda tufafin bai suturce inda shari'a ta wajabta ya sirce ba to haka yanzu namiji misali idan mutum ya zo ya sanya riga a jikin singlet kadai ba komai yana tsara ne kwanar tufafi tsara shi kadara ya rufe har zuwa abin da ta amma cinyarsa ta bayyana waje har yanzu ya al'aura ce da nasu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ya kamata ka lura kullum ku idan kuna karatun hadisi ko ayoyi ku rinka lura da dangantakar zance sai eh, to wancan kuma ai dama tun da ba wani tufafi kowa zai tashi lokacin da aka binne mutum an binne shi da tufafi akwai wanda aka binne da riga da wando kowa zai tashi turara wannan da nasan hadisin annabi da Allah ya ce kama bada ana awwala khalqin wannan kana da karina da zaka ce kowa zai tashi turara kuma farkon wanda za a yi wa tufafi annabi Ibrahim kamar yadda makaranta ana to amma wannan kana da karina da za ta hana ka daukan wancan a tumurin kullum karinar zance ita ke fayyace ma'anarsa wannan kuma yake cewa wannan kenan yanzu ya halatta ya taimaki kafiri wato yana magana tun da nayi maganar alaka insaniya alaka ta dangadantaka ya halatta a taimake su bai sanar annabi ya taimaki kafirai ya halatta a taimake su su kafirai iri biyu ne akwai kafirai da ake zama amana da su akwai kafirai da ake yaki da su kafiran da ake yaki da su kan ai fara da ake taimake su tunda ko da su kuna yakar juna kafiran da suke zama amana da kai kuma wannan zaka iya tallafa musu kan abubuwan da ba su shafi haɓaka addinin su ba abubuwan da za su taimaka wa rayuwarsu wannan ya halatta cikin musulunci ko dabba ma ya halatta wanda tana dan adam wanda yake kafi rantsuwa da alkur'ani ya halatta ko bai halatta ba ya halatta idan kace na rantsi da Allah ko na rantsi da alkur'ani duk ɗaya ne ba wani bambanci amma in kana nufin rantsuwa da alkur'ani ya kawo alkur'ani ya buɗa nan izu talatin nan izu talatin a dafa to wannan bid'a ne kun gane da kyau da ka tana da alkur'ani babu wani bambanci wannan dafawar bid'a ce ba inda aka ce wannan zaka da alkur'ani sai ka dafa ko a cikin qur'ani ko cikin hadisi ba inda aka fara haka da ka tana na da alkur'ani ka rantsa da alkur'ani kenan idan ka karya wannan rantsuwa ka fara na kanka ka rantsa da Allah tunda qur'ani zancen Allah ne dan mutum zai rantsa da alkur'ani sai alwala ba wanda yake masa ba wanda ce masa in zaka rantsa da Allah ta jalo la to me bambanci ai ba wani bambanci ita wannan rantsewar da ake rantsar da shugabanni a bata alqur'ani ba duk bid'a ce waye ce haka nan za a baka shugabanci sai an ce ka rantsi yau razanarwa a razanar da shi a yi masa wazi mana yi, a kira mu mai musu wazi ko dukkan wani mai wazi ka karanta masa idza waqa'atul waqi'a idza al ardu zilzalaha yaji to amma ka tsaya ka bashi qur'ani ya rantsa bai ba san kimar sa ba haka sai rantsa sai ya barna amma don da aka zo aka ja masa idza al ardu ai ko a fasara ba ya san zulzilat ba amma ba sani yana tambaya akan sunnar wanke hannu a cikin alwala so uku ne ko so biyu ne duk wanda kai yayi so ɗaya ko so biyu ko so uku duk imamul bukhari yayi babu ya kai wannan yana eh a ah, idan ya ce so uku ne ko so biyu ne kaga wannan bai fito da zama sai dai in kai ne yanzu zaka yi taka da wannan kuma yake cewa shi ne yake neman aure kuma sai iyayen yarinyar suka matsa cewa sai ya ba da waɗansu kuɗaɗe na kaza da kaza da kaza da kaza to ya zai bar auren ne ko ko ya zai shawara kake nema nan ba fatawa ba idan fatawa ce kaga abin da za a faɗa bai idan shawara ce kuma abin da za a faɗa daban amma dai tunda ba filin shawarwari bane ba filin fatawa ne abin da ake bukata wajen aure shine sadaki sadaki kuma haƙƙin mace ne da nassan alqur'ani wa atun nisaa nan ila to sadaki kuma shari'a ba ta yi masa iyaka ba duk abin da aka kimanta aka ce maka shine sadaki komai yawansa kuma kana da karfin bayarwa ka bayar ya halatta ha kuma idan aka sauke shi yayi kasa kuma shi ma kuma ya halatta sai dai kodon lokaci abin da shari'a take kallo tsaka tsakiya kai karka bayar da abin da zaka ji akwai wulakanci a zuciyarka kai kanka zaka ji cewa abin baya da kima a ko kuma iyaye karku bayar da abin da za a ga kun sasa da yawa idan an kwatanta da samun wannan wanda zai aura da shi yasa yana daga cikin hikimar haka ma shari'a ba ta yi iyaka ba cewa lalle kaza ne dangane da sadaki ko lalle kar a ƙara kan kaza ko lallai kar ya wuce kaza bisa zance mai inganci babu abin da aka kan masa an gina shi ne akan tarazi abin da kuka amince kai ko da an zo kana neman aure aka tura wakilai aka tattauna aka ce to sadaki naira dubu goma ne kai sai ka cewa kana da hali zaka bayar sama da haka sai ka kara ranar da zuwa daura aure sai ka ce ka bayar da ashirin ya halarta wala ha alaikum bima taradaitum bihi min ba'd al-fariida su sun gwada abin da suke jin ka kuma ka kara wani abu duk ya halarta to abinda dai za a kalla kenan da haka amma abinda ake barwa a ce gaisuwar uwa gaisuwar uba gaisuwar wani ne wannan duk al'adu ne bai kamata iyaye su bai wannan abin muhimmanci mutum da ba addini ne zo da shi ba ballantana su kawo wannan a matsayin sharadi wajen yiwuwar aure ta yadda in ba a yi ba sai ba za a yi aure ba iyayen da suka yi maka haka kai sai kai musu wa'azi ka ja hankalin su ka faɗakar da su kai cewa kai sadaki ka sani a cikin shari'a kuma a kimanta maka sadakin nan daidai samun ka ba za ka yi rowa ba za ka bayar amma gaisuwar kaza gaisuwar kaza babu shi a shari'ance inda shi kuma ka yi idan suka matsa ya zaka ba sai ka bar musu ya ba ka je ka nemo ta in ya yanzu da ita sai roƙi Allah ya sauka masa abin su kuma sun hana sai yayi ko kana nufin yayi yayi in su gaba daga baya ya bi da ko so ne ba ko Allah cikin al'amuran ku sani fa ni abin da nake magana kuɗin da ake bai ma iyaye ba wai abin da za a bai wa yarinya ba idan kayan yarinya ne ta da ta ni wannan duk bana ganin su a matsayin bid'a ko ma ba za su shiga babin bid'a ba dan babi ne na mu'amala babin mu'amala ko ba a magana bid'a sai dai a ce halal ko haramun wanda duk abin da baka da nassin da ya haramta ku dole sai ka kyale shi a matsayin halal kuma kullum abin da nake fadawa samari yan uwa ahlus sunna suna son su ce su dai sadaki kawai suka sani to an ce sadaki kawai ka sani ba za ka yi kaya ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba kama in an kawo ta sai ka ce amma da kawai na sani a kawo musu kar a kawo mun gado kar a kawo mun katifa kar a kawo mun ko da da tsakar daki duk gida ne kar a kawo mun gara duk bid'a ne babu shi a qur'ani babu shi a hadisi kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar to amma ga da san zuciya ba za mu faɗa haka ba duk wanda aka kawo gara zai a kawo yarinya da gadaje guda biyu dai mai rumfa dai mara rumfa duk zai karba a shimfa daga tibu a yi ne a kawo masa da talabijin da kayan abu duk ba zai karba duk wannan ba bid'a bane amma shi an ce yayi lafiya mai bid'a ne to me bambancin su lokacin da kace kai sadaki ne kadai dauran aure aka ci to shikenan kawo sadaki naira nawa ne naira dubu goma sai ka dauko ka kawo sai aka daura aure daga lokacin da aka daura aure ba komai na ya ta fita daga karkashin wa iyaye ya koma karkashin ka kai ne zaka bata ɗakin kwana ɗakin kwana da Allah ya ka bata yamtin kawai ɗaki ba shi bada hakkin ka ne shin bada amma sai suka yi ko baka ce baka so ba kaga ya kamata mu rinka adalci kenan ya kamata mu rinka adalci suka hado ta hadda kwanukan cin abinci kala kala da cokula da waye da menene da tukwane duk waɗannan kai ne zaka yi su duk aka kawo ko baka ce baka so ba kowa ya eh, kowa ya gaskiya guda ɗaya ce yana son karin bayani kan man taraka dainan aw diya'an ko diya'an ne makarantar cikin hadisi fa ilayya wa alayya manzo Allah yake cewa dukkan wanda ya bar bashi ko ya bar ƴaƴa za waɗanda za su tozalta daya ƴaƴan da za su tozalta da saboda mahaifinsa ya rasu sai ce fa ilayya wa alayya fa ilayya zuwa gare ni wa alayya kuma na dauka ni ne zan kula da su in bashi ne manzo Allah shi zai biya iyayen ne manzo Allah kuma shi zai kula da su wannan kuma yana cewa menene matsayin asusun da aka fara ne tun kwanaki mun ji shiru ba a tambayar komai gaskiya kam ni ina da mantuwa kwarai da gaske kuma ya kamata dama amfanin jama'a ana tare da kina a rinka tunawa saboda wani lokacin ayyuka sukan sha kan mutum har mutum ya rasa inda zai bulla yanzu zan buga muku misali guda ɗaya. a duk lokacin da zan yi darasi ko na tafsiri ko na riyadu saliki da koma na wani darasi ne zan yi ga ka'ida ta ko na taba karanta wannan wurin da zan karantar a da ga ka'ida ta ina son in ba wannan wurin awa biyu na sabon bincike in hadisi ne in tabbatar da ingancinsa kafin in zo in faɗa bayan na tabbatar da ingancinsa in lalle ka maganganun malamai wajen fassararsa bayan abin da na sani na da tunda ka'idar ilimi duk lokacin da ka ƙara bincike sai ka ƙara karuwa mafi karanci a darasi ina bukatan awa biyu mafi karancin abin da zan bukata ke amma in zai ka awa uku awa uku to shi na fi so kafin in yi kowane darasi to wannan kenan kaga darasi ne yau da gobe to kuma sai a zo a sama kalakta kaga lantar nan ba su rusu zaka dai su rusu zaka ba bambanci da lantar nan siyasa dole zaka bincika me aka bani mawdu'i in yi magana akai kan mawdu'i kaza wani ayoyi da hadisai da maganin sahabbai da tabi'ai zan tsara dan in je in faɗa zan rubuta ne ko ko zan yi kokari na haddacewa in haddace da kallon fahimta in fahimta in je in faɗa kaga wannan awa biyu ko awa to sai wannan ababun su ta zuwa ba tsammani sai ga lokacin ya maka da kuma bukatun ka na rayuwa a matsayin ka na bil adama bukatun ka na barci bukatun ka ka zauna da iyalin ka ji ganin su ka zauna da yara ka ji karatu su kai kaza kai kaza kai kaza duk waɗannan bukatu ne naka na rayuwa kai ma kana da suna kana da ba ga bukatu na dangi ga bukatu na ziyara tunda dole dan adam da ya duk yadda ya kai ka'idoji da kakkaucewa sai ya zarce wasan sai wasan sun zarce shi ba yadda ya haka rayuwa take sai dai ya dan ya dan kiyaye rarrage kar abin yayi yawa ya wuce gona da iri to idan ka hada wannan sai kaga cewa gaba ɗaya baka da lokacin da zaka yi wani tunani daban in ba wannan aikin karanta suwa ba kaga wannan kwamitin kamar yadda muka yi tunani abu ne mai matukar muhimmanci kuma alhamdulillah duk kudaden da muka tara suna nan a ajiye mun bude musu akawun mun sa su a bayyana sauransu to amma akwai buƙatar tattauna ko mun raba kan ayyuka tsakanin mu ɗan kwamitin kowa ya tunani kan kaza kan kaza kan kaza kuma na san ana nan ana yin aiki tukuru amma dai kuskuren da aka samu shine ka'idar karɓar taimakon a kowane wata a ɗaya daga cikin masallatan nan guda hudu ita ce ta kasa tafiya tun da rabon da aka samu taimakon tun kafin tun kafin aikin haji kuma ina jin bai Road ma ba su taɓa kawowa ba ba taɓa tambaya ba to wannan kenan kuma kila abin da ake jira sai ne in ranar da zan yi karatu a Beirut Road din sanar to kuma ba na son a ɗauki aikin kamar nawa ne ko ba haka ba bayan zuwa ba ni kadai suke karatu ba ko malamin da suke karatu ranar da aka ga malamai wani malami na karatu ba sai a sanar ba lallai ne sai ranar da ni zan yi karatu ba tun da za su iya wa wannan larabar ina nan wannan larabar ba nan ta iya wa wannan larabar wannan asabar na sanar a nan gurin kuma larabar ta zanje in sanar a bayar rubutu duk sai a ji dai ni kadai ne nake neman taimako kaga kuma babu da irin wannan amma dai ba wai daina aikin ne ba ba muna nan insha Allah kila bayan committee an tsara yadda ya kamata da ya yi wani tsarin da neman taimakon su masallatan su rika kawowa ko da an tambaye su ko da ba tambaye su ba ko wani nake karatu a wurin ko ba nake karatu a wurin ba ka faɗa kar kuma Allah saka maka alkhairi yanzu ka da irin wannan yanzu misali sai kawai gobe ke ba na nan aka aka tsara lantar gobe ina mai duguri kawai sai shi na zo sai na ji gobe akwai lantar kuma ana son lallai sai na je wajen ba da haka sai ga wasu dalibai daga school of nursing su kuma sun ba da takarda a bani tunda an bani sun ce kenan na amince ni ko ba bani takarda ba har yanzu ba ta zo hannuna ba su ma duk sun kafe sanarwa a garin nan gobe zan je school of nursing zan yi lantar mun yi alkawari da mutanen dutsen ma wajen wata ɗaya na basu tsammani na yayi nisa da yawa na manta sai ina zuwa gida sai da ana buga waya gobe ne fa alkawarin mu wani ma ya bugu daga Kaduna mun ji an sanar a rediyo Najeriya na Kaduna gobe zaka zo dutsen ma to kaga dafar din guda ɗaya ne dan Allah <laughs> ya mutum zai da rayuwarsa ko babu yadda ka iya a yau duk abin da na yi kusan wanda ban yi alkawari da kowa bane in ban da wannan karatu shine kawai da san cewa eh dama yana kaina don asabar in ina gari in ina lafiya insha Allah to amma abubuwan da na yau galibi waɗanda ba da alkawali da kowa ne har kawai suka zo maka bayan kuma ga waɗanda kake tsare da su a shimfiɗe to kaga irin wannan da haka muke buƙatar duk malami mai da'awa yana buƙatar taimako daga wajen yan uwa a kar ku fahimci taimako a matsayin taimako na tallafawa wani bangare na rayuwarsa kadai taimako na tallafawa da'awar ya za ta tafi kuma duk da haka fa duk da waɗannan ababen fa waɗanda kowa na buƙatar bincike yanzu ka san ɗalibai su kuma na sun da muka yi ta abubuwa dai muka dan warware da kirewa yafi magarba awa biyu zan yi ina nazarin yau gaba ɗaya suka cinye mun wajen minti 40 a wajen wannan abin da ban san da shi ba kuma sun ba da takarda kuma ba a bani takardar ba har zuwa yau kuma duk an kashe a garin nan zan je kaga in ban je ba waɗanda duk aka masa alƙawarin ni zan je ba za su ga kirki sai su gani ne ban kyauta ba to ina faɗa mana irin wannan mu'amalolin dan saboda wani lokaci yan uwan mu su rinka ba mu hanzari su rinka ba mu uzuri matsalolin suna da yawa kwarai da gaske saboda haka duk mai da'awa yana buƙatar tallafawa tallafawa ta fuskar kana ɗauki da'awa ɗauka aiki da na malami shi kaɗai shi ya jiyo kawai abin da za mu iya shi ne buga waya kila akar maka layo za ka zo karatu ko ba za ka zo ba in ka ce zan zo ko a jama'a sai kiran shi dai ya ji nashi za ka je karatu wallahi duk asabar ɗin duniya duk larabar duniya sai an buga waya ko ina nan ko ba nan kuma da ka dauka wallahi wani ko sallama ba zai ba wani ka zai dage sallama yayi kara ya dai da rage ne can furin duk wayo dai zai maka eh ya rage ne ya gama duk abubuwan da zai faɗa sai to a mai wayo ai malam zai samu zuwa karatu to yanzu wannan shine sanadiyan bugowar duk wannan abin da ya fada da zuma kaddima ce ba dan shi duk abin da ya tambaye ka in ma fata yayi ma ba dan ita ya tambaya ba dan yanzu dai wannan shine ruhin dan kada zai bata mai kuma baka dan kace eh to amma dai waɗanda za su maka mamaki salamu alaikum alaikum salam Ja'far ne dan Allah zaka yi karatu eh kara wallahi tallahi ba wai sharri bane wallahi suna da shi to kai din karatu yana buƙatar sai mutum yayi nazarin sa wallahi idan karatu tukan da muke ba ma nazari da yanzu tun duk wanda yake so ya ga faduwar mu ya ga faduwar mu in karatu tukan ba nazari ba za ka iya yi ba ba zai yi ba to wannan nazarin ko yana bukatan tara hankali yana bukatan kwantar hankali yana bukatan nutsuwa yana bukatan kaza in za ka yi karatu da dare an dauke wuta in za ka yi da rana a ziyara a buga waya lacca wace ce sai ga lokacin da za ka samu kai karatu ba su da yawa to dan haka duk aikin da'awa dan Allah idan aka tsara kwamiti kar a ni ba na goyon bayan a kallafa wani abu wanda za a ce kowane abu sai malami ya attend din sa babu laifi a nemi shawara sa a je abin da can sa da sauransu a yi amma sauran ayyuka sai mutane su dauka yanzu su cikin kunan cikin kasuwa da wani ne akwai wanda yake da ya koma gida in karfe takwas ya koma gida ba wanda zai masa sallama har garin Allah ya waye amma ba rohun kowaye zai iya zo maka kuma a lokacin da su iya kadama. kuma cikin ɗaliban ka waɗanda kuke tare da su wani zai gamu da mace a daidai nan gurin kila wajen ko Murtala Muhammad Wai wani kuma a Ibrahim Shehu Road zai gamu da mace tana neman taimako sai ba ta takarda da je gidan kai neman malam Jafar kuma je gidan kai neman malam Jafar akwai wani mutum wallahi daga abin nan daga daga daga makodi daga makurdi ya dauko mutum daga motar sai kawo shi har garin nan amma da ya aje a gidan masallaci ya rubuta masa takarda ya je gidan kai ya same taimaka masa ya musulunta an kure shi shi ba motar sa ce ta ta kansa yana da direban da komai ana tuka shi da komai aka dauko shi sai aje shi a nan ya tura shi to haka duk mutane suke da sassafe sai ga wata ta zo ta ce maka gidan haya a kashin to dan Allah ya za ka yi lacca kuma za ka je ka nemo wa mutum taimako mutum gidan haya saboda haka dan Allah dan Allah ku ji tausayin mu ku rinka taimaka mana yadda abin zai tafi abin da nake nufi da taimaka mana ya kamata a kowane masallaci da aka ce akwai komiti to malami ba ruwan shi da wani dan neman taimako wannan ya shafi yan komiti su duba su ga me ya dace a yi me ya dace ba a yi ba kuma duk wanda ya zo in za su bincika su bincika su ga sun bi diddigi eh ya dace ranar da za a yi karatu din ba kar ma su sa malamin a samu ɗaya daga cikin su da jama'a muna da matsaloli kaza a gashi dan kwamiti ne yayi bayani saboda kuma muna neman taimako kaza kuma kila malam zai kara muku bayani sai malam da aya ɗaya hadisi ɗaya shi na zauna to amma sai a turo wa mutum mai neman taimakon ya zo gidanka ya hana ka nazari ya hana ka bincike ya hana ka barci ya hana ka komai kuma kai ne kuma zaka zo ka bi mutane kuma ka ce a taimaka masa ya za a yi wannan ya zai ya zai haka isa wani lokaci idan mutum ya ga sai ya rasa yadda zai sai ya shiga wata jam'iyyar daban ya bubuɗe wuta kuma idan ya bubuɗe wuta bai karɓi mutane kuma kuma ne ko za ku zage shi ai wannan ba idan Allah ba ai ba ayin abin dan Allah in ba aka ba ba ko zai zo a kore shi <laughs> wallahi matsalar ku tana da yawa Allah Allah tana da yawa wallahi Allah dai ganar da ku dan Allah dan Allah ku taimaka a rinka samun tsari a dukkan kwamitoci a samu wadanda za su tsaya duk babban da ya zo ya za a samu masa masoki duk wani mai gidan haya da hakuri ya za a samu masa in za a samu masa ayi in ba za a iya samu masa ba a bashi hakuri ya za a bashi hakuri amma ya za a yi dan Allah mutum ya karantar da maza ya karantar da mata ya karantar da yara ya yi lacca ya yi hudu ba ya yi waye kuma ya zo neman wa mutane kudin gidan haya dan Allah an yi adalci Allah gane da mu Allah fahimta assalamu alaikum warahmatullahi